assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau shidda ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da talatin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitinatu tafsir na ainihin al'allama muhaddisul asr muhammad nasiru jilil albani tare da ta'alikat na manyan malamai kamar al'allama abdulaziz bin abdullahi bin baz mufti am mamlaka da kuma fadilatu sheik al'allama muhammad bin salih al'usaini allah ya musu rahama dangane da matsalar da yake da alaƙa da kafirtawa shi wannan littafin kamar yana ankarar da mu ne cewa in dai mutum ɗan salafiya ne yana da awon sunna to ya kamata ya kare bakinsa daga yawan kafirta mutane ba tare da ka'ida ba yawan kafirta mutane ba tare da ka'ida ba yana da haɗari hakanan yawan bid'antar da mutane ka ce wani dan bid'a ne wani dan wuta ne wani kaza ne yana da haɗari to da idan mutum ya fahimci littafin nan da kyau zai sanya wa bakinsa Zabi zai yi tsantsan daga yawan yanke wa mutane hukunci na bakan gani kuma wannan zai nuna wa mutane ashe abin da ake yadawa cewa ahalin sunna wanda wasu suka fi kiransu da suna wai wahabiyawa ahalin sunna wal jama'a ko yan salafiya su din nan abin da ake jinginawa gare su na farfaganda cewa suna kafirta mutane ba ka'ida ba gaskiya bane an gane ko duk wanda ya faɗi wannan ka ce ya kawo a cikin littattafan ahlus sunna inda suke kafirtawa ba tare da bin ƙa'ida na shari'a ba bil hasali ma su ne suka fi kowa kiyayewa da kuma tsare wannan al'amari mafi yawan mutane waɗanda suke kafirta mutane ba ƙa'ida wasu daga cikinsu sun sanya rigan ahalus sunna ɗin ne amma ba ahalus sunna bane su ina yawan faɗakarwa a kansu sun sanya rigan ahalus sunna ya kamata a ankarar da mutane a nuna ko su waye waɗannan mutane na kawo misali irin jama'atu tafsir wal hijra ina kawo misali kamar jama'atu ikhwanul muslimin da kuma yan hizbut tahrir da kuma yan qudubiyya da yan sururiya da dai sauran kungiyoyi wanda idan ka gansu za ka ga siffofinsu da kuma wasu irin ayyukansu sun yi kama da ahalus sunna amma mutumin da ya san sunna ya san salafiya ya san waɗannan mutane sun yi yamma salafiya ta yi gaba sun yi yamma to shi ya sanya muke kokarin a karanta wannan littafi dan a shata layi wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabila al-mujrimin muna so ne a shata layi hanyar mutanen kirki ya bayyana daga hanyar mutanen banza a gano wannan shine hanyar ahlus sunna wannan ko ba hanyar ahlus sunna bane yau za mu tashi a namu littafin shafi na sha tara shi kuma na mala abdullahi ba shafi na ishirin da hudu wa min jumlatul munaqashat na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم daga cikin jumlan tattaunawa wanda ke bayyanar da kuskurensu da kuma batansu kuskuren zuwa masu kafirta mutane kungiyoyin nan da na ambata masu kafirta mutane ba tare da bin ka'ida ba daga cikin jumlan tattauna wanda ke bayyana da kurakuransu da batansu qulna lahu mun ce musu mata yuftamu ala almuslimi alladhi yashhadu an la ilaha illa Allah a yaushe ne ake yin hukunci ga musulmi wanda yake shaidawa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lallai annabi muhammad manzon Allah ne wa qad yusalli kaseeran aw qalila kuma wannan mutumin yakan yi sallah da yawa kuma yakan yi sallah wato yakan yi sallah da yawa kuma ko yakan yi sallah kadan mata yuhkamu alaihi bi annahu irtadda an dini a yaushe ne ake yanke mai hukunci cewa lallai ya yi ridda ya bar musulunci a yaushe ne idan mutum ya yi kalmar shahada yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji yana gudanar da rukunan musulunci a yaushe ne ake mai hukunci cewa ya yi ridda ya fita musulunci na'am a yakfi marwatan wahida shin yana isa so daya idan ya yi hukunci bi gairi ma wato mutum ne yana sallah yana azumi yana zakka yana yin komai na musulunci sai ya zo ya yi hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba to a yaushe ne za mu mai hukunci mu ce ya kafirta saboda Allah ya ce wa mallam ya hakum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abin Allah ya saukar ba wa'ancan su ne kafirai to yanzu idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba a yaushe ne za mu mai hukunci mu ce ya yi shine malam ke cewa a yafi marra wahida shin yana isa shudi daya wato karo na farko a matakin farko so daya. sai ya yi hukunci da gairi ma shin zamu kafirta shi aw ya yajibu an yu'lina bi lisani hali ko kuma wajibi ne sai ya bayyanar da kafircin da da bilisani hali wato halin shi ya nuna ya kafirta bai fito ya furta ba amma sai halin shi ya nuna yayi rijan, aw bi lisani maqalihi ko kuma da harshen maganarsa ya furta da harshensa ya fito baro baro ya nuna cewa yin hukunci da alkur'ani ba dole bane yin hukunci da ƙur'ani ya zamanto gidadanci wa iyaz yanzu an riga an waye yanzu ana bin zamani ne na kimiyya da fasaha saboda ba sai an yi hukunci da alkur'ani ba ana iya hukunci da tsarin demokradiyya ko tsarin jari hujja ko gurguzu a bar tsarin musulunci to kaga anan wajen ya fito a mutum ya furta ko to anan wajen a yaushe ne za mu yi hukunci cewa ya yi ridda shin dole ne sai ya bayyanar da ainihin halinsa ya nuna ya kafirta ko kuma ya furta shi da kansa cewa fa yanzu ba ya son shari'ar musulunci yana son shari'ar turawa ne annahu muftaddun an din ya fito a mutum ya nuna mana cewa yayi ridda ya bar musulunci a yaushe za mu yi hukunci mu ce yayi ridda shi ne tambaya shi Nasiruddin Albani Nasiru sunna Allah ya masa rahama yana tambayan yan jama'atu tafsir wal hijra yana tambayan yan ikhwanul muslimin domin kamar yan ikhwanul muslimin su ne suka shahara wajen yin uzuri ga kowa banda masu mulki su yan ikhwan in ga sun ce mutum yi ridda to yana kan mulki ne yawa su suna adawa ne da shugabanni su adawa tsakanin da shugabanni su cewa suke shugaba ya sauka sa hau su suna neman kujeran shugaba ne cewa shugaba ya yi ridda an gane sauraka yana bin tsari wanda ba na Allah ba dole ne a kifar da shi a kawo tsarin musulunci amma kuma wajen kokarin kawo tsarin musulunci suna tafiya tare da kowace kungiya suna tafiya tare da kowace kungiya suna tafiya tare da sufaye suna tafiya tare da yan ɗalibatu suna tafiya tare da mutazila suna tafiya tare da jami'a suna tafiya tare da jabariya kai duk kungiyar da kake ciki ma dama ka yarda da manufofi na ikhwanul muslimin ka shigo ana yi da kai an gane suna da wata ka'ida shahararriya na ta'awun fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalabna fi mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki sashen mu yayi uzuri ga sashe inda aka samu me sabani an gane to saboda su a wajen su bambancin akida kada ya raba mu don mun samu bambancin akida kawai mu taimaka mu juna inda muka haɗu akwai abin da ya haɗa mu dole alƙur'ani ya haɗa mu manzan Allah ya haɗa mu alƙibla ta ya haɗa mu sallah ya haɗa mu tunda akwai abin da ya haɗa mu mu taimaka mu juna inda muka haɗu amma kuma akwai inda muka samu saɓani zai yi wa mun samu saɓani wajen abin da ya shafi zagin sahabbai ko mun samu saɓani dangane da shi qur'anin muna ganin wasu na ganin qur'ani ya cika wasu na ganin bai cika ba ko mun samu saɓani masu ganin ba za a in an kafa shari'a musulunci hadisin manzon Allah dole a cire shi kawai za a kafa wa shari'a musulunci ne da gundarin alqur'ani kun fahimci wannan aiki yanzu kamar muka ɗauki kalzafi shugaban libya wanda ya rasu shi kalzafi ya kafa ainihin daula kuma ya kira daular musulunci amma kuma shi inda aka samu matsala da shi ya ce hadisin manzan Allah zai daga cikin mazgaru a tashri hadisin manzan Allah ba tushe bane na shari'a kawai gundarin alkur'ani ne to shi kazzafi Muhammad kazzafi idan ya duba cikin qur'ani bai samu hukunci karara ba to sai ya dauko daga cikin tsarin gurguzu ya kira tsarin mulkin shi Islamic socialist wani bangare alkur'ani wani bangare ya ciro daga tsarin kalmar ya ciro daga tsarin gurgudu sai ya haɗa tsarin mulki sai ya haɗa ainihin barbara tsakanin musulunci da mai da gurguzu ya zamanto ungulu da wutsiyan kare a menene zabo da wutsiyan a mai ungulu da kan zabo ungulu da kan zabo misali an gane wannan to shi a wajen shi wannan shi ne tsarin mulki yana da wani littafi ana kiran shi green book shi wannan green book din kitabul akbar alkitab al-akbar sunan littafin kenan a cikin littafin ya ciranto daga cikin qur'ani inda aka samu nasi karara in ba nasi karara me ko ya ciro daga hadisi sai ya tsallake hadisi ya ciro daga tsarin kafiri kalmar sai kira shi islamic socialism shin zai yiwu a cakuɗa ainihin ƙarya da gaskiya a sannan ja'alul musulmi na kalmujirmi malakum kaifa tahkumun ai Allah yake inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci Allah ta'ala baya son kwamanisanci Allah baya son demokaradiyya a matsayin akida mutum ya kudirce tsari wanda Abraham Lincoln ya kawo ya daidaita shi da Qur'ani ko ya bibita shi da shi ya fita musulunci ina fatan gane wannan idan mutum ya ce shi democrat ne ko shi socialist ne ko communist to wannan in yana nufin ya yarda da duk abin da suka tsara to wannan ba a kiran shi musulmi ina fata gano wannan to saboda haka a nan wajen shi maganar da yake faɗa shi ne idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya sau sai amfani da tsari na green book na ƙarzafi ko ya yi amfani da littafin democracy ko ya yi amfani da kundin mulki na capital na na na abin nan kwaminisanci shin a yaushe ne za a yi hukunci ya kafirta in ya hukuncin so daya an gane yana isa so daya ko kuma dole sai ya bayyana bilisani halili ko bilisani makalihi cewa ya yi rinta daga addini na'am kanu kama yuqal sun kasance kamar yadda ake cewa la yuhayyiruna jawaba eh ba ta iya mai da jawabi su din nan ba sa iya mai da jawabi in ka tambaye su su da suke kafirtawan da wani ka'ida ake bi a kafirta ba sa mai da jawabi fa'attaru ila an adriba lahum al-masal to ina bukatuwa in buga musu wani misalin kuma mm, attali misalin nan mai zuwa san ce musu aqulu qadin yahkumu bi shar alqali ne yana hukunci da shari'a an gani alqali yana hukunci da shari'ar musulunci a kotu wannan shine al'adan wannan alkali kuma shine tsarin shi yana hukunci da tsarin musulunci lakinnahu fi hukumatin wahida sai dai a cikin hukunci daya zallat bihi alqadam sai diddigen wannan alkali sai zabi a cikin hukunci daya sai menene sai diddigen alkalin ya me ya zame da ya zame fa hakama bi khilafi shar sai yayi hukunci da sabanin shari'a da yazo ya saba hukunci da musulunci wata rana sai diddigen shi ya zame kila an kawo mahaifin shi kotun shi ko an kawo dan uwan shi ko abokin shi na jiki kotun shi kuma ya bincika ya ga abokin ne bai da gaskiya sai yana jin nauyin ya ba da rashin gaskiya ga abokin sai ya juyar da kes din sai ya hukunci cewa abokin shi ne ke da gaskiya shi wancan wanda ba abokin shi ba shi ne bai da gaskiya an gano wannan wannan da bai yi hukunci ya yi hukunci da tsarin Allah ko da san rai to kaga Allah cewa yayi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba waɗannan su ne kafirai kaga wannan alƙali tabbas ya yi hukunci da zalunci ya yi hukunci da san rai tunda ya san ga mai gaskiya sai ya juyar da matsalan zuwa ga mara gaskiya a nan wajen amma ba kada a manta alƙalin ya saba yin mai ya saba yin hukunci da musulunci a nan ne sai hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba idan muka ɗauki gundarin ayan yaya za mu anta ya shi zuwa cewa shi kafiri ne shi ko na shi albani ke ɗana musu sharku to yanzu a wannan alƙali ya za a yi ai a haqqa zalim sai alƙali ya ɗauki haƙƙi sai ba a zalibi. haramahu al-mazlum sai ya haramta shi ga wanda aka zalunta hal hadha hakama bi ghayri ma anzala Allah aw la wannan yayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba ko ba ko bai yi ba an fa shine yayi ne yayi hakama bi ghayri ma anzala Allah tabbas yayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba hal taquluna bi annahu eh, kufrun wa shin kuna so ku gaya mana wannan al'ali abin da ya aikata kuma ridda ne alƙalin ya dan juyar da wannan hukunci an gani yanzu za mu ce alƙalin ya yi rinta ya fita musulunci Na, qalu ya ce a'a ba za ya yi rinta ba ai so ɗaya kawai yayi in dai mutum ya yi hukunci so ɗaya ba a kiran shi kafiri amma Allah cewa ne wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun ga duk mutumin da ya karanci usulul fiqh ya san wannan man siga ne na umu. an gani to duk wanda bai hukunci ba bima wannan ma mosula ce shi ma ma mosula yana hukunta wato menene umum cewa wanda bai hukunci ba duk wanda bai hukunci ba da duk abin da Allah ya saukar ko menene duk abin da Allah ya saukar baka yi hukunci da shi ba ka ga bugun dare ayin ko so daya ko so biyu ko so uku ko so nawa ne fa ulaika humul kafirun na'am kamar su da aka tambaye suka ce la kaga anan wajen sun saba ma ka'ida na usulul fiqi sun anan wajen kunna lima sai mace to me yasa kuka ce bai yi ridda ba ba kun ce bai yi ridda ba to me addalili قالوا لأن هذا صدر منه مرة واحدة suka ce saboda wannan ya faru a gare shi so ɗaya ne ai so ɗaya ne kawai ya aikata ya yi hukunci ba da abin Allah ya saukar ba qulna hasan sai muka ce to gaskiya wannan magana da kyau ne magana yayi kyau alhamdulillah صدر نفس الحكم مرة ثانية to irin wannan hukunci ya ƙara faruwa sau biyu wato alƙali ya ɗauki wani kes an kawo ƙara gare shi ƙaran wani mutum ya yi kisan kai a ƙa'ida wanda ya kisan kai da ya kamata a mai da ganga ya kashe wani wani abu ya haɗa shi da wani akwai mota kusa da shi motar na kusa da shi ce wallahi sai in buge kada motar nan ba abin da zai faru sai ce buge ni mana kawai sai wannan bawan Allah ya shiga mota sai ya take wannan mutum har lamira to yan sanda sun zo sun kama shi bayan bincike an kai shi kotu kira ka kai shi kotu alkali yana so ya yanke mai hukunci sai alkali aka bugo mai daga gidan gwamna ko daga gidan shugaban kasa cewa wannan bawan Allah muna da interest akan shi an gane so da ka ba ma so ka yanke mai wannan hukunci ka canza hukunci sak alkali yana son kujeransa sai alkali ya canza hukuncin alkali sai ya kulle shi wata biyu ko wata uku kuma ya yi kisan kai da mai hukunci shin ya yi hukunci da abin da Allah ya saukar ko da san rai da san rai ya yi zalunci ko bai yi ba ya yi fasikanci ko bai yi ba to yanzu wannan ya yi na biyu kenan da ba gashi ya yi wancan to yanzu kuma sai ƙara na biyu to a nan wajen za mu ce ya yi ridda a hukumun akhar ko kuma ko kuma wani hukunci daban lakin na khalafa shar'a aiban au hakama akhar kenan ko ya ƙara yin wani hukunci daban sai dai cewa shi kuma mu ce hukumin akal ko wani hukunci daban kuma ya ƙara sai dai hukuncin nan halafa shar'a aizan hukuncin ya saba ma shari'a fa hal yukaffaf shin za a kafirta shi ko ba za a kafirta shi ba أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات سينا كما ما يميتامس إن جاء الألامة ناصر السنة إنا كما يميتامس نشي سأكو يا يكونشي نأكو أربع مرات يا يكونشي نهدو متى تقول إنه كفر أي سذاك ce ya كفرتا ku gaya mana la tastati'u an taba haddan bi ta'dadi ahkamihi eh bi ta'dadi ahkamihi baka da iko ka sanya wani haddi bi ta'dadi ahkamihi da lissafa hukunce hukuncensa ba za ka iya sanya iyaka ba ka ce wai sai ya hukunci sau uku ko sai ya yi sau hudu ko sai ya yi sau biyar sannan ya zama kafiri an gane mm. in dai abu kafirci ne ba bambanci tsakanin wanda ya yi sau ɗaya da wanda ya yi sau goma yanzu da wanda ya zaki Allah sau ɗaya da wanda ya zaka sau goma mai hukuncin su duka su kafure ne da wanda ya ce bai yarda da tashin kiyama ba sau ɗaya ya faɗa ya ce wallahi ni ba ban yarda da tashin kiyama ba a gaban jama'a da wanda ya maimaita sau goma duka su menene to da wanda ya yi hukunci bi gairu ma la sau ɗaya da wanda ya yi sau ɗari duka su abu ɗaya ne an gane sai ya ce wannan ya yi da yawa wannan ya yi kaɗan da wanda ya sujada ga gunki so ɗaya da wanda ya sujada ga gunki so da yawa yaya duka sun yarda da abin ko Na. Na. Da na'am na'am tastabiyu aksa zalika tamaman to kana iya yin akasin wannan cikakke idza alimta minhu annahu fil hukm al awwal istahsana al hukm yawa idan ka sani a gare shi in ka sani cewa a cikin hukunci na farko cewa iska al hukma bi ghairi ma ya kyautata hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba a hukunci na farko kawai alkali ne sai yanke hukunci ya ɗauki haƙƙi ya ba wanda yake wanda wanda shine azalimi sai ya ba shi haƙƙi mai gaskiya kuma ya hana shi haƙƙi a nan wajen da aka tambaye shi sai ce wannan hukunci shine adalci yin hukunci da ƙur'ani zalunci ne ko so da ya faɗi wannan magana yaya kun fahimci wannan ko to anan wajen a fahimta ba wai yin hukuncin ne kafirci ba yin hukuncin kufurin ne duna kufurin idan mutum ya yi hukunci bi gairi ma anzalalla a nan wajen ana kiran shi kufurin duna kufurin ba ya fitar da shi daga musulunci ya aikata kafirci ne karami kun gane amma idan ya fito ya ce wannan tsari na demokradiyya ya fi alkur'ani ko tsarin demokradiyya daidai yake da alkur'ani ko tsarin demokradiyya shi ne adalci tsarin ƙul'ani gidajenci ne ba zalunci ba adalci ne. to wannan mutumin da zai kwana sallah ya kwana azumi ya kwana zakka ya kwana aikin hajji kajiri ne shi da zai zo ya gina masallatai ya kara garin Kaduna da masallatai ya gina asibiti don musulmi yana taimakon marayu amma ya faɗi wannan kalma guda ɗaya ya musulunci kuna ne amma kasancewar shugaba yana hukunci ko yana mulki alƙali ne shi karkashin tsarin da ba na Allah ba shi chief judge ne an gane ko kuma shi lauya ne da an tabi ibn Bas mutumin da yake chief judge da mutumin da yake lauya yana yin amfani da tsarin demokradiyya yana kaza shin kafiri ne yace dole sai an yi tafsir duk ya shiga cikin wa mallam ya hukum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa'ancan su ne kafirai to dole ne sai an tambaye shi wannan abin da kake yi a matsayinka na cin george wannan tsarin constitution din kaya yarda duk abin da ke ciki ya ce wallahi ban yadda ba neman abinci nake yi ba a kafirta shi kun fahimci wannan ko ko lauya shi ma ya yi amfani da sakin layi kaza tsarin mulki kaza ya amfani da kaza doka da kaza amma ya san tsarin musulunci shine asali tsarin musulunci shine adalci tsarin demokradiyya zalunci ne tsarin jahiliya ne to wannan a ƙa'ida ba a kiran shi ne kafiri ana kiran shi fasiki ana kiran shi azalimi, ana kiran shi wani lokaci muta'awil ila yana da tawili akwai wani wanda yake shiga da tawili cewa ya shiga ne dan ya kawo sauki ga musulunci da musulmi kuma har cikin zuciyarsa ya yi wannan tawili kaga shi din nan ba za ka kira shi za ka ce abin da ya yi ga hukuncinsa amma shi ba za ka kafirta shi ko ka ɗantar da shi ko abin da ya kama da wannan ba tunda shi ya gaya maka uzurinsa cewa ni na shiga wannan abin da idan ina so ba musulunci kariya tsakaninka da wace wala tsakanina da Allah na san ba tsarin Allah ne. amma ina so in toshe wani abu ga musulmi da musulunci a gari tsarin demokaradiyyar yana nan a matsayin shi na kuskure amma shi wannan mutumin ba za ka mai wannan hukunci ka ce kafiri ko azalimi ko kaza ba sai dai a kira shi mai tawili na'am واستقبح الحكم الشرعي sai me إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان cewa shi a cikin hukuncin farko ya kyautata yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba واستقبح الحكم الشرعي sai ya munana hukuncin shari'a yana ganin munin hukuncin shari'a yana ganin hukuncin shari'a ba shi da kyau gaskiya hukuncin shari'a akwai gidadanci akwai rashin adalci ya za a zo a yanke hannun barawo a yanke hannun barawo is barbarism gidajenci ne rashin tunani ne ƙauyenci ne an riga an wuce wannan zamani yanzu muna cikin karni na ishirin karnin da an an waye an yi kaza duk irin wannan gaba ɗaya take yankin bil'adama ne ya ce yanke hannun ta take yankin bil'adama ne ko ya ce rajimu mutum ya yi zina ya taɓa yin aure a jefe shi an taka yancin bil'adama akwai gidajenci a nan wajen da zai kwana sallah ya kwana azumi ya kwana zakka wallahi kafiri ne shi ya fita musulunci an gano wannan ku yawwa an tahkuma alaihi bil ridda wato anan wajen anan zaka mai hukunci da me zaka mai hukunci da ridda wannan kafiri ne kawai kai tsaye Walal alal aksi min zalik to kuma kishiyan wannan kuma fa wannan da kyau kishiyan wannan law ra'aita minhu hasharat al hukumat da kaga hukunci wajen goma gomomi ya yi hukunci wajen gomomi hukunci wajen guda goma ko fiye da goma wanda a cikin wannan hukunci ya bi tsarin da ba na Allah ba alƙali ya hukunci wajen guda goma ko talatin ma ko fiye da haka duka ba bai amfani da tsarin Allah ba fi qadaya muta'addida a cikin wasu hukunce hukunce wasu al'amura daban-daban daban-daban khalafa fiha shar sai ya saba ma shari'a a cikinta. wa idan sa'altahu limadha hakamta bi ghairi ma anzala Allah in ka tambaye shi kai alƙali kai ba alƙali bane yace ni alƙali ne baka san tsarin musulunci ba yake to ai ni alƙalin ma kotun musulunci ne to me yasa kai hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba me yasa kai mun ga an kawo mazinaci mazinacin nan ya taɓa yin aure amma an kawo shi kame bulala ɗari me yasa yace abin da yasa ne bulala ɗari shi gaskiya bai yadda da hukuncin Allah game da jefewa ba shi yana ganin jefewa an riga an wuce wannan zamanin gidadanci ne wannan mutumin yaya yawa da ka tambaye shi an gane ko wa in za su altahu lima za a kamta bi gairi ma anzalallah in ka ce me me yasa kai hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba azza wajal radda wa qal sai ya tunkuda magana sai ya yi raddi ya ce maka khiftu wa khashitu ala nafsi na ji tsoro Tiddai na ji tsoro ga raina ne ina ganin idan na yi hukunci da abin da Allah ya saukar gaskiya za a kashe ni in na ce na yi hukunci da adalci ba zan kai gobe za a kashe ni an gani shi yasa gaskiya na murta kes ne saboda ya ceci raina wannan ya yi ridda bai yi rida ba ya murda kes ne ya san hukuncin Allah shi ne adalci amma abin da ya sa bai yi ba ya juyar da kes ne don ya ci rai au ne awir tushitu matala ko yake irka shaitu ke na karbi rashawa ne ga misali ce wallahi tsakani da Allah an ban kuɗi ne kafin zo kotu sai da aka ajiye miliyan arba'in aka ce in goyi bayan alzalimi ni kuma na ga kuɗi dama ina buƙatar kuɗi da daga wannan kuɗin kawai sai na juyar da ke tsin to wannan juyar da ke tsin hukuncin Allah ne ko na jahiliya dama hukunci guda biyu ne wa ma za ba adal haq illa dalal daga cikin gaskiya sai mai sai bata afa hukumar jahiliya ya yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun Allah ya ce hukunci guda biyu ne in ma hukuncin Allah ko hukuncin jahiliya ka zaɓi ɗaya in ma ka bi tsarin qur'ani da sunna kai hukuncin Allah ko ka bi tsarin san rai kai hukunci na jahiliya summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamun Allah ya ce na sanya ka ya rasulullah akan shari'a al'amari bayyanan ne shari'a na al'amari ka bi wannan shari'a ya rasulullah wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi san rai na wa'anda ba sani ba su waye ba sani ba yan gurguzu yan demokradiyya yan capitalism yan ba'as yan kaza yan kaza yan kaza duk wani tsari da aka tsara koma mai yi wani tsari ne in ba na musulunci ba ne wannan tsari jahiliya ne akwai wani tsari wa islamic democracy akwai shi babu islamic democracy babu shi democracy daban musulunci daban ba a hada su ba a cewa akwai islamic kufur kamar yadda ba cewa islamic kufur zai yiwu akwai kafirci na musulunci ba zai yiwu ba to shi ba baya taba haduwa da musulunci daban-daban suke in ma ka ka zaɓi demokrasi a matsayin aƙidanka ko kuma ka zaɓi tsarin musulunci in ma ka zaɓi tsarin gurguzu a matsayin aƙidan ko ka zaɓi tsarin musulunci ba ta haduwa kama an samu yan ikhwan suna cewa akwai akwai ainihin demokradiyya al-islamiyya sun dan kwaso wasu abubuwa na tsarin turawa sai suka cakuɗa shi da na musulunci an gane mu Allah ya riga ya tsara mana tsarin rayuwar mu aqida mu Allah sai da ya tsara mana ibada mu Allah ya tsara mana mu'amala mu Allah ya tsara mana ba za mu yarda a kawo mana wani bakon abu a cusa mana ba wannan tsarin da muke bi a cikin kasashen mu din ba a cikin sarran mu muke bin shi ba ba tsari bane na Allah muna bin shi inda muna da iko da mun canza shi ya koma na mai na musulunci wannan tsari ne wanda turawan mulkin mallaka suka kawo suka lizirta wa mutane bi to a hankali malamai suna yin wa'azi suna wayar da kawo mutane suna nuna musu asalin tsarin musulunci shine daidai an gane wannan ko to saboda haka idan mutum ya bi tsarin da ba na Allah ba kafin a yanke mai hukunci tambaya ake me yasa ka yi ba wai yadda yan ikuwan suke cewa ba kawai yan ikuwan sun ce ba a tambaya kawai al'ali na kotu kawai kafiri ne lauya mai yin amfani da tsarin demokarasi ya yi lokafiri ne shi a wajen ikwanin musulmi da wajen yan sururiya chief george kafiri ne shi kama malaman salafiya kakab ibn bas ibn usaimin nasir jin albani fauzan abdul musin abbas shek rabiu bin hadi al-madkhali shek mukbil bin hadi al shek ubaidul jabiri allah ya masa rahama da sauran malamai na sunna kakaf ɗinsu an gani babu wanda ya kafirta ɗaya daga cikin wa'annan an tambayi bin ba dangane da mutumin da yake bin tsarin dokoki wanda ba na Allah ba yana yin amfani da su wajen alƙalanci sai ce wannan ayan na aiki kan shi wa mallam lam yahkum bima anzalallah za a duba ya halatta shi ko ya fifita shi akan na musulunci ko ya daidaita shi ya fita musulunci amma in bai yi ba yana nan a matsayin kufurin duna kufur fiskun duna fisk zulmun duna zulm kun lura mm. na'am wa hada aswa min al-awwal bi kathir eh wannan ya muni fiye da na farko na farko waye na farko za ku iya tunawa eh wannan ya ji tsoro ga kansa sai yayi wannan ya muni fiye da na farko an ta amma duk da haka ba ka da iko ka ce ya yarda saboda bai ce maka ya yarda da abun ba ya gaya maka ban yarda ba amma tsoro nake ji na'am hatta ya riba amma fi uriba amma fi qalbi har sai yayi da iradi sai ya bayyana da abin da ke cikin zuciyarsa in dai na cike da imani yana cike da imani da tsarin musulunci amma kuma aikin shi ya saba ma tsarin musulunci ba za mu kafirta shi ba بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل وسيا بينا من أبن da ke cikin zuciyarsa cewa lallai shi baya ganin yin hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba in ya faɗa haka a lokacin za mu ce ne kafiri wa na izin faqad tattafi wa an kafiru a lokacin kai kana iya cewa shi kafiri ne wato akwai wata matsala wanda malaman suna suka tattauna a kanta Shi ne nan Nasiruddin Albani yake raddi a gare ta ana kiranta ƙadiyya muayyana ƙadiyya muayyana wato abin da ake nufi da wannan matsala din shine alkali yana hukunci a cikin garin musulunci wanda garin tsarin musulunci ake bi kamar saudiya yanzu ai tsarin musulunci ake bi saudiya ba sa bin demokarasi ba sa bin gurguzu ba sa bin kaza suna bin tsarin musulunci ne to sai alƙalin alƙalin shari'ar musulunci ne amma sai ya hukunci da san rai kamar yadda muka yi bayani to shine suke cewa irin wannan fi qadiyatin muayyana ko waqi'atin muayyana a cikin wata waƙi a ce ayyanan na amma tsarin garin tsarin musulunci ne suna baka ana bina tsarin garin mai tsarin musulunci amma alƙalin sai ya hukunci ba da tsarin musulunci ba amma a kotun musulunci to shi ne suke kira waƙe ake mu'ayyana akwai ɗabi'atun amma ita ce a ce ƙasar gaba ɗaya za ba tsarin musulunci ba ne akwai malaman da suke bambantawa wasu malamai suna cewa ƙasar da yake gaba ɗaya tsarin ba na musulunci ba ne irin amerika irin ingila irin faransa irin kaza kaza kaza tsarin garin gaba ɗaya ba na musulunci ba ne to alƙali in yi hukunci bi gairi ma'an zalala a cikin irin wannan ya bi wannan tsari gaba ɗaya a cikin rayuwarsa duk chief judge din kawai yana bin wannan tsari ne da aka tsara shi to shi ne suke cewa wannan ya yi ridda akwai kadiya muayyana akwai kadiya amma kadiya muayyana ita ce wancan da na gaya muku saudiya alƙali ya kawo son rai ya ce wannan bai yi ridda ba amma kamar kasa irin najeriya sai alƙali ya zama gaba ɗaya chief judge ne a ƙarƙashin kotu na mai kotu na demokuraɗiyya to su suna ce mai yayin rinda an gane to wannan shine matsalan da mafi yawan wannan mutane da yawa suka zami an samu zamiya a cikin wannan da yawa manyan malamanmu na sunna wasu daga cikin malamai sun fada cikin wannan zamiya in kuna karanta kitabu tauhid na fauzan ta wannan matsala din kadiya muayyana ko waqi'atu muayyana su suna ganin waqi'atu muayyana shine ba a kafirtawa amma in kadiya ce amma ana kafirtawa shine albani ya warware wannan matsala ya nuna ba bambanci tsakanin wanda ya shari'a wanda ya shari'a so ɗaya ko so biyu bigari ma'anzalallah da wanda gaba ɗaya shari'an shi bigari ma'anzalallah ne su gaba ɗaya sun yi hukunci ba da abin da Allah ya sauka in ka kafirta wannan wancan ma ya shiga wane ne ya gaya ma cewa kafirci akwai guda ɗaya in an yi so ɗaya in an kafirta so ɗaya ana na cikin musulunci in an yi so biyu ana ciki in an yi so uku ana ciki to sai an yi nawa ake kafirta kun lura to shine albani ya ce wannan magana ba daidai ba ne to nasiru dinin albani shi ya tsaya ya yi munakashin abin don gaskiya malaman sunna har na salafiya wasu faɗa cikin wannan kuma wannan ya buɗe kofa Da samari masu kishi wasu suka yi amfani da fatawan waɗannan malamai suka zo har suka ɗauki makami har suka zo suna so su kifar da gwamnati saboda ta yi saboda kadiya ce amma ƙasar gaba ɗaya ƙasa ce ta demokarasi masu mulki ba suna mulki da musulunci ba ne su aka kawai kafirai ne su kun lura to sai suka faɗa cikin wannan kuskuren kuna ganin fitinan da ake ciki a najeriya ko ai abin da ya jawo shi kenan wannan fatawa din kama malamai irin su usaimin daga baya ya janye wannan fatawa nan shi akwai fatawan usaimin wanda ya fito daga baya ya nuna kawai ana duba kawai halattawa ne ko rashin halattawa halattawa ko rashin halattawa fifitawa ko rashin fifitawa in in baka halatta baka baka fifita ba in baka daidaita ba to kai musulmi ne sai dai a kira ka fasiki ko zalibi ko kaza ko kuma ta wani bangaren wani ya ce ya shiga ne dan tawili yana kishin addininsa zai je yi wa addininsa aiki kaga shi ma wannan za ka ji nauyin ka ce masa ne kuma da wannan ko to kaga wannan irin wannan kaga akwai bambanci tsakanin wannan ko ba ka ba to saboda haka wasu malamai suke usaimin daga baya sai zo ya janye wannan fatawa na mu muayyana sai ya zo ya bi ka'ida ya bi irin fatawan albani da na bin dan shi ma bin bas yana do bin bas ko ba ruwan shi ko ko ko yana kasan demokradiyya ne kawai in an ce cire aka kalla ga wani al'ali a cikin tsarin demokradiyya ya yi hukunci ko kuma aka ga shugaban ƙasa a cikin tsarin demokradiyya zai ce ku tambaye shi ya halatta tsarin demokradiyya ne kun gane ya halatta ko yana ganin tsarin demokradiyya daidai yake da musulunci ko yana ganin tsarin demokradiyya ya fi na musulunci ko yana ganin shi ne adalci tsarin musulunci gidadanci ne in ba haka bane musulmi ne shi ku fahimci wannan ayi amma an ki wannan waƙe ake mu'ayyana din. saka ce najeriya ba kasan musulunci ba ne wannan wanda yake hukunci da gairi ma'anzalar la'adin nan to shi kenan ya fita kama su usainin da suke da waƙe ake mu'ayyana su ɗin za mu ji hukunci ba su bi ƙa'ida na waɗannan 'yan jama'atu tafsir ba kai tsaye sai dai fatawansu shi ne ya sanya an jama'atu tafsir suka samu zamiya amma kuma su uzaimin ba abin da suke nufi kenan ba an gane wannan ga da kamar magana a fauzan da uzaimin a farko Fatawa uzaimin a farko da su fauzan da su ali sheikh sun yi wannan fatawa na waƙe atu za ga ana waƙe atu mu'ayyana to wannan waƙe atu mu'ayyana shine albani ke so ya daga daga da shi an gane yawa akwai masu cewa ai shugabannin da suke mulki yanzu shugabanni masu mulki yanzu ai ba tsarin musulunci ba ne so haka wannan shugabanni ba su da wani gurbi bai cancanta ma a saurare su ba kawai saboda haka ba a musu biyayya in ka ce ba a yi wa shugaba inkari akan mumbari ko ba a ɗaukan makami a ce za a yi wa shugaba ta suke ba irin wannan shugabannin ba sai ce shugabannin da suke mulki a cikin tsarin mulki wanda dukkan jama'a na musulunci ba ne sun yi rida to bai ba su ce wannan kuskure ne albani ya ce wannan kuskure ne ba su yi rinta ba sai an tambaye su sun bayyana da abin da ke zuciyarsu za mu yi hukunci ne da abin da ke cikin zuciyarsu ba wai za mu duba wannan ba na'am wa khulafatul kalam al'an kai a takaice ne magana a nan ji albani annahu la budda min ma'rifati anna al-kufra kal fisq wa dhulm ba makawa mu sani shi kalmar kufr din nan ulaika humul kafirun to kaman kalmar ulaika humul fasiqun ne da ulaika humul zalimun duk ma'anansu daya akwai kufurin duna kufur akwai fiskun duna fisk akwai zulmun duna zulmi in kuma ka ɗauka kufurin akbar ne to akwai kuma zulmun akbar akwai fiskun akbar sai akwai na fasimu ila bismain eh wato kufur da fisk da zulm na sun kashi biyu kufrun wa fiskun wa zulmun yukhriju anil milla akwai kufur akwai fiskun akwai zulmun masu fitarwa daga musulunci wa kullu zalika ya'udu ila istihlal alqalbi duk wa'annan gaba ɗaya suna dawowa zuwa ga halattawa na zuciya a fahimci wannan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yana komawa zuwa ga halattawa ne na zuciya idan zuciyarsa ya halatta amma ya za mu yi magana abin da ke cikin zuciyarsa shi da kansa ya bayyana mana idan bai bayyanar ba za mu ɗauke shi akan asali al-yaqinu la yanzu bi shak za mu ɗauke shi akan asali cewa shi musulmi ne shi al'asalu baqa'u makana la makana yana nan akan musulunci sai in ya fito ya bayyana mana da ra'ayinsa ba za mu abin ba za mu arba kinsa mu ci mai albasa ba eh na'am wa khilafu zalika ya'udu ila istihlal al-amali sabanin wannan yana komawa zuwa ga halattawa na aiki sabanin wannan yana komawa zuwa ga kufrun amali zulmun amali fiskun amali in an ce kufurin amali wato zulmun amali shine mutum a aikace ya aikata kafirci amma bai shiga zuciyarsa bai fita musulunci ba a gani irin wannan ana kiran shi kafirci karami kamar shugaba ya yi hukunci ba da abin da Allah zai saukar ba amma bai yarda da shi ba yana nan a cikin musulunci har yanzu sai dai yana cikin kufurin asgar an gane karami bai fita musulunci ba to irin wannan tafsilat din ahalin sunna ne suke da shi yan bid'a irin su khawarij irin su ikhwanul muslimin irin su sururiya ba su da irin wannan tafsilat shi yasa kake ganin ba wuya sun kafirta shugabanni ba wuya sun ba da fatawa cewa a ɗauki makami sai su janyo ma al'umma bala'i mai girman gaske rashin sanin wannan yake sa ka ga ana ta samu fitintunu a cikin garuruwa kaga wasu samari sun taso sun ɗauki makami suna cewa za su kifar da gwamnati kaza saboda gwamnatin ta yi ridda shugaban da ke kan mulki ban musulmi ne shi an gane ba lallai bane fa ya zama ya yarda da wannan tsarin kamar sai suke kawai tun da dai har ya yi hukuncin kawai ya yarda ne na'am فكل العصاة وبخاصة ما فشى في هذا الزمان ما لا يتشي دكا ما سوف عبان الله مسمى ما أبن دي a wannan zamanin. min istihlali al'amali na halattawa a aikace mutum ya halatta a aikace amma bai shiga zuciyarsa ba hmm. Liriba, wa zina wa shubil khamri wa ghayriha eh, halattawa a aikace na riba da zina da shan giya yanzu mutum ya sha giya wannan istihlalun ne amali a aikace ya halatta shan giya idan yayi caca istihlalun ne amali a aikace ya halatta caca in ya in yayi zina an gani to su khawarij sun ce duk mutumin da ya zina tun da kaga ya yi zina ya yi zina na da kyau ne inda bai yi zina na da kyau ba da bai yi ba tun da kaga mutum ya sha giya ya ɗauka shan giya ba matsala saboda haka tun da ya ɗauka shan giya ba matsala kawai ya yi rita kaga a wajen shi tsakani da Allah mai shan giya mai shan giya shin ya yarda cewa shan giya na da kyau fi tafsir ko akwai mai shan giya mai halatta shan giya din akwai mai shan giya wanda bai halatta shan giya din ba mai shan giya wanda ya halatta shan giya ya kafurta mai shan giya wanda bai halatta ba kawai ya sha ne don ya ji daɗi son ran shi ne kawai yake so ya biya bukatar sha'awan shi wannan fasiki ne shi to ana kiran wannan istihlalun fi'ili halattawa a aikace kun amma ba istihlalun kalbi ne, wanne yake kafirtawa istihlalun kalbi shine bai kafirtawa kullu hadha kufrun amali Dukkan wannan ana kiran shi kufrun amali shan giya riba yanzu misalin riba shin cin riba menene shi kafirci ne eh yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafe albarkar riba yana ninninka sadaka to sai mutum ya ci riba cin riba Allah ya ce fa'azalu bi harbin min Allah wa rasulihi duk wanda ya ce ba ya yi shirin yaƙi da Allah da manzansa kawai shi riba zunubi ne mai girman gaske kama mai yin shi kafiri ne amma ana kiran wannan istilalun amali halattawa ne na aiki ba istilalun kalbi ba a wajen kawari ya yarda a wajen ahli sunna faziki ne shi kun gane wannan to irin wannan an samu wasu malamai a Saudiya da suka yi ta kiraye kiraye suna cewa gwamnatin Saudiya ta gina bankunan riba akwai bankuna da aka hada alaka tsakanin saudiya da america daga jan ce saudi america saudi american bank to saudiya ta akwai bankuna a saudiya irin wannan kuma tabbas bankunan riba ne sannan kuma akwai garuruwan musulunci wanda shugabannin suka ba da dama aka gina gidajen giya kuma shugabannin suka ba da dama aka buɗe ainihin hotel hotel akwai karuwai a cikinsa za ka samu wasu malamai daga cikin wa'annan malaman saudiya sai tun da dai ka ga shugabannin nan sun yarda an gina bankunan riba ya nuna zuciyarsa ya gaya musu zina halal riba halal ne saka shugabannin saudiya sun halatta zina ke a sun halatta riba tun da gaba wa'annan sun bada dama an gina gidajen zinace zinace da gidajen shaye-shayen giya ya nuna kenan sun halatta shaye-shayen giya to ya gaskiya wannan magana eh shi haka ne duk mutumin da ya gina gidan giya shin ya halatta shan giya kenan duk mutumin da ya gina gidan ruba, ya halatta ruban kenan eh ya halatta ma wani irin halattawa istihlalul amali ba istihlalul kalbi ba kuma idan muna so mu gane abin a cikin zuciyarsa bai za yi sai mu ce ka gina gidan giyan nan mai kake nufi ya halatta sai ce wallahi bai halatta ba ni kaina na san bai halatta ba kawai sha'awa nake yi shi ya kafirta bai kafirta ba to su sai suka yi ta kira cewa shugabannin saudiya sun yi ridda kai wani ma daga cikin ce saudiya ba kasar musulunci ba ne saboda akwai bankunan riba kun gane suka ce tun da dai shugaban ya gina ya halarta wannan bankuna to irin wannan kaga dole ne mutum ya san tauhidi dole mu san aqida wannan kira kiraye kiraye da wannan yake yi wani aqida ya bi aqidan ahlus sunna ko na khawarij shi ɗan kawari idan ka sha giya za su tun da ka sha giya to ka halarta shi ne zuciyanka ya yarda da shi ne ka rida sai su arba raba ka su cima albasa to amma shi ahli sunna duk fasikancin da mutum ya yi. in ba ya ce na halarta shi ba to za mu fashi a matsayin fasiki an gane yanzu dan dan mutum ya gina gidajen giya gidajen caca gidajen kaza wani wallahi yana zinace zinace amma ya san babu kyau kuma wani ma ya sa kanshi lokacin tuba shi ya manta yana nashi ne Allah na nashi yana cewa nan gaba zan tuba yana so ne ya samu kuɗi ya more in so nan gaba ya ce ma Allah ya tuba wai nan ya sai nuna ya fi Allah wa yau misali an gane to dole ne mu san irin wayannan akwai irin wayannan matsalolin wanda suka bambanta yan salafiya da yan sururiya da yan ikhwanul muslimin da yan jama'atu tafsir wal hijra yan ikhwan da yan sururiya da yan jama'atu tafsir suna da manhaji guda daya wajen wa mallami hakun bima anzalallah ba sa yin tafsiri kawai kai tsaye ba ruwansu da duba ka yarda da shi ko baka yarda da shi ba yana cikin zuciya ko ba cikin zuciyanka za su kafirta ka shi yasa yana da kyau ka san su wane ne ikhwanul musulmi ka tsaya ka karance su sosai ka san menene manufofin su su dai babu ruwansu da akida babban abin da ya dame su a haɗa hannu a yaƙi hukuma a kafa gwamnati kalas an gane to yanzu sun fito da wani sabon tsari sun ga kila sun yi amfani da yaƙi sun ga bai yiwu ba sai suka fito bari su shiga siyasa sannan suke so su kafa gwamnati kuma nan gaba su dai burin su dai babban kalmar shahadar su shine kafa gwamnati na'am فلا يجوز أن نكفر العصاة لمجرد ارتكابهم معصية بايا هلتا مكافر كما تسابو wai kawai don gundarin sun aikata mai sabon Allah kawai don mutum ya gina bankunan riba ko ya gina gina zina sabon Allah ne wannan Allah zai kama shi kan abin da ya ya haɗa barna a doron ƙasa واستحلالهم إياها عملية كما ويدن سن هل تاشي أعيكتي با ويدن هل تاشي أتسن زوتيا با إلا إذا بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوس سيدة إن يابا ينا قريم لغا وجنسو أبن دكي ياي منا أبن دكي تكي متبت رايو كنسو إذا وانا أبي يابا ينا وانا زي ياي منا أبن دكي تكي متبت رايو كنسو annahum la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu aqidatan wato muka samu bayani cewa su ba haramta abinda Allah ya haramta da manzansa a wajen aqida to anan wajen zamu kafirta su فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية to idan muka san cewa su sun fada cikin wannan sabawa na cikin zuciya zuciyar ya yarda da abun hakamna hina idin annahum kafaru to anan sai mai musu hukunci cewa sun yi ridda kufra ridda kafirci na ridda amma wane ne ke hukuncin alƙalai manya-manyan alƙalai su ne suke duba al'amarin amma an gane ilimin su yi hukunci ba a bar abin a hannun gama garin mutane kowa da kowa ya faɗa abin da ya ga dama ba an gane wa idza ja amrun min al aw al-khawf aza'u bi wa law dubu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum so da irin wannan al'amari ana so a mai da shi zuwa ga manyan malamai da manyan alƙalai ba a so kowane mutum kawai ya dinga sakin kalman kafirci yana wasa da shi dan kafirci baya hannun kowa haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin manzon Allah ne yana tabbata ne da nassi ba da ra'ayi ba an gane shi za Allah ta'ala bai bashi a hannun kowa ba sai bashi a hannun manyan malamai da alƙalai Allahu a'lam eh insha Allah na'am manyan malaman ba malaman salafiya ba akwai malamai irin su safar hawali da irin su salman auda su ne suke ganin cewa ai duk irin wannan ban suka yi wasu maganganu har da muhammadu surur zainul abidin shi ma wani haka wannan ba malaman salafiya ba ne su su ne suka yanke amma su bin ba su usaimin su Nasiru din su fauzan da duk malaman da suka shahara na salafiya dama aqidin salafiya a guda ɗaya ce to su ba sa kafirta mutum dan ya gina bankunan riba sai da ya yi laifi su cewa suke yi saudiya garin musulunci ne amma shugabannin ba ma'asumai ba ne shugabannin za a iya kama shugabannin su yi fasikanci su yi kurakurai su yi laifuffuka kamar yadda zamanin sahabbai an kama za a jajibin yusuf da sarakunan banu umayya wasu daga cikinsu da sarakunan banu abbas wasu daga cikinsu sun yi fasikanci sun yi rawa da mata sun sha giya amma daular daular musulunci ne amma shugabannin sun yi kurakurai wannan baya sanyawa a kafurta shugabannin sai dai mu ce a bar shugabannin a matsayin shugabanni ne karkatattu masu laifi kuma daular tana nan a matsayin daular musulunci suna fatan gane yawwa na'am Eh. ta shi bai gane ba ba dukkan wanda ya fada cikin kafirci bane kafiri mutum na iya fadawa cikin kafirci shi ba kafiri bane wani ya fada kafirci bai sani ba kafiri ne shi rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana an ce ya Allah kada ka kama mu muka manta ko muka yi kuskure mutum ya fada cikin kafirci da kuskure ba kafiri bane mutum ya fada cikin kafirci da da da ainihin jahilci bai sani ba babu wanda ya wayar da shi ba kafiri bane shi ina batan gane wannan to su da suke wannan magana wato yanzu me za su ce game da sahabi wanda raƙumin shi ya bace da raƙumin shi ya bace cikin sahara irin wawan dajin nan ya nema ya nema bai gan shi ba ya nema bai gan shi ba kuma irin wawan daji ne wanda kuma sahara babu ruwa da ya nema bai gani ba kawai sai ya kwanta a jikin bishiya yana jiran mutuwa yana kwance yana jiran mutuwa kawai kamar a ce ya bude ido yana bude ido sai ga rakumi ya dawo A kan rakumin nan dama akwai ruwan shan shi akwai abincin shi akwai duk guzarin shi a ciki kawai in kai ne kaga irin wannan ya za ka yi farin ciki ko to saboda farin ciki yana gani sai farin ciki ya kama shi sai dan farin ciki sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai bawana ne ni ubangijinka ne wannan mutum kalmar da ya faɗa menene kafirci ne ya ce Allah bawon shi ne saboda farin ciki kuma shi ubangijin Allah ne Allah shi ne bawan shi kaga nan ya fada cikin kafirci amma ba kafiri bane shi ko sakwakwai irin wannan misalai akwai sahabin da ya halatta shan giya za mu kawo tarihin nan gaba yace shan giya ya halatta Za aka tambaye shi mai madogarin sai dogara da ayan alqur'ani laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahu fi ma yace waɗanda suka yi imani Allah ya ce wai waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi cikin abin da suka dandana suka sha inda kana da imani kai aiki mai kyau ba ka da laifi ga abin da ka sha na giya mata mattaqu wa amanu wa amilu salihati in sun ji tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki mai kyau to ni na ji tsoron Allah kuma na yi imani na yi aiki mai kyau na halarci yakin badar kaga wanda ya halarci yakin badar eh, za ka gaya mai tsoron Allah yace na ji tsoron Allah na yi imani na yi aiki da su Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma tayyibu to wannan bawan Allah yana ta bada fatawa din sai aka je aka gaya ma sarkin musulmi lokacin Umar dan Khattab yace ga wani mutum fa sahabu manzo Allah ya halarci yakin Badar amma yana bada fatawa halaccin shan giya sai Umar ya aka kira shi Umar yana so ya kayan mai da hujja ya kusan mai da shubha yace na ji an ce kana cewa shan giya halal ne yace kwarai da gaske mai hujjar ka sai ka wannan aya sai Umar yace mai ka san dalilin saukan ayan yace bai sani ba kaga ya fassara ayan bai san azbabul nuzul ba to sai Umar ya gaya mai azbabul nuzul na ayan dalilin saukar da ayan an yi yakin Uhud sahabbai da yawa sun yi shahada da sahabbai suka yi shahada shine sun mutu da giya a cikin cikinsu wasu sahabbai kafin su je yakin sai da suka sha giya suka suka lokacin ba a haramta shan giya ba lokacin ba a saukar da nasi yanke na haramta shan giya ba kafin su je yakin sai suka sha giya suka bugu sai zama to sun je yakin sai suka yi shahada to sai sahabbai tunda Allah ya riga ya saukar da ayin haramcin giya ya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun har zuwa dai karshe to tunda an ce giya haram ne yanzu to ya rasu rasulullah ya hukuncin mutanen da suka mutu ɗan uwanmu sun mutu a yakin uhudu da giya a cikin cikinsu ya sakamakon su to sai sai Allah ya saukar da laisa alal ladzina amanu wa amilu salihati junahum fi ma dayhum wa'annan da suka mutu a yakin uhudu sun yi imani sun yi aiki mai kyau sai suka mutu kafin a haramta shan giya din suka mutu sun yi shahada suna shan giya ba su da laifi idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati in sun ji tsoron Allah suka yi imani suka aiki da kyau Kafin ji wannan aiki. to akwai ka'ida wajen malaman sunna laisa kullu ma waqa fil kufr waqa al kufr alai ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafirci ya fada masa ba za mu yi cikakken bayani nan gaba insha Allah mutum na iya fadawa cikin kafirci amma bai kafirta ba saboda wasu dalilai saboda wasu mawani masu hana a kafirta mutum an gani? Allah shi taimake mu eh, to masha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dama mu ma abota kuskuren ne Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah ya zaɓa mana zaɓinsa ba zaɓin mu ba sannan mu kuma talakawa Allah ya sa mu gyara halayenmu domin gyara halayenmu zai sa Allah ya tausaya mana ya zaɓa mana shugabanni na gari in ba mu ji tsoron Allah ba akwai wata ka'ida wai kamata ku yi wallahi alaikum yanda kuke haka shugabannin ku za su kasance ko da muna son shugabanni na gari ba mu gyara halayen mu ba to za a ƙara fatawa to da ina kira zuwa gare mu mu gyara halayen mu ji tsoron Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ce za a zagaya a nemi taimako yadda aka saba a taimaka fi sabilillah na'am na'am Gracias.